yana cewa mamman mamman ku taimake ni barayi za su kashe ni to shi mamman bai riga bai gazu. matan margani alhaji maina na garin kalgo kenan da ke da nisan kilomitar goma sha biyar daga yammacin birnin da magaram ke bayyana yadda barayi waɗanda suka yi ma gidansu tsinke a jiya da dare suka harbe mai gidan nasu har lahira bayan sun jikata mutum uku daga cikin yallan gidan da makwabta irin labarin da ke ta yaduwa kenan dai a yan kwanakin nan a ƙauyukan da suka kewaye birnin da magaram inda daga ranar goma ga watan da muke ciki zawa yau wannan shine kisa na uku da aka fuskanta da bindiga a gehin gari na jiyan an bindige yawan lattijo ne dan kasuwa a garin galgo dan shekara sattin mamman kane ne ga mamacin ya yi karin bayani akan yadda abin ya faru cikin dare ne wajen karfe uku to shi wanda suka taro kin yana kira na yana mamman mamman to na rike na fito zan taho sai na ci sun yi halbi guda da na ci sun yi halbi guda sai na ce to kal wanda ya fito ya koma kowa koma nan barayi ne suka zo wurin alaji ko yi hakuri saboda in aka je ban mu da wani magani in muka ce ta eh su kuma da makamai shi kenan da suka ji wannan sai suka harbi tun ƙarfi muka zaburo dauki babu hali kada bakar makami na kai na ceto da suka kashe shi kai ɗan shi guda biyu ɗaya ya taho sai suka halbe shi a ciki akwai wannan yaron makwabci suka halbe shi nan ka wanda suka karya shi jami'an tsaro da hukumomin wannan yanki sun tabbatar da faruwar wannan al'amari dukkan da yake basi wani kalami wanda aka nada ba amma dai sun shaida cewa ana ci gaba da bincike don gano waɗanda suke da hannu a cikin wannan ɗanyen aiki da ya riske al'umma da ke zaune lafiya tsawon shekara da shekaru ba tare da wani fargaba ba sai dai waɗansu mazauna karkara irin su alhaji lawali cewa suka yi wannan al'amarin zai kawo kuma baya sosai a fannoni da dama wannan kashe-kashe abin na da ban tsoro kuma abu ne wanda zai kawo karyar tattalin arziki da mafi yawan 'yan kasuwar mu a nan 'yan karkara ne kadiba ka ga a ce kasuwar dole ce tun karfe biyar wayanda ba cikin gari ba suke suka tattara ko matsansu suka koma gida mutanen da sun yi sallar isha'i sun yi zumunci sun yi 'yan yawace yawacen su tukuna suke zuwa gari su ina makomar kasuwanci a halin da ake ciki a yanzu tunda abin in ka lura yanzu ba ma wata dukiya bace ake nema abin wannan kurun wata alloba ce wata masifa ce in aka kyale su ba a dakile su ba ba zai kawo mana alheri ba a wannan ƙasa mu a wannan jihar ta damakara. To koya masu nazarin zamantakewar al'umma ke kallon wannan al'amari ita ce tambayar da ma sani rufa'i mai mana fashin baki a nan da magaram. To abin da gaskiya ya fara ba da tsoro abin da ba saba gani ba shine wannan karin ya ta'allaka ga 'yan kasuwa na ƙauyuka su aka yi yawan kaiwa hari tun da ƙasa ka ga hatta da ba ƙauye bai tsira ba ka ga tashi hankali ya ka inda ya kai kuma yanzu attajirai na ƙauye sun fara gudowa suna zuwa maraya ya kamata a zo a yi nazari a san me kawo wannan abin da yake wuta a garin da magaram da in ba kamance yanzu ai ba a sati ko wata hallo ba a kama bindigogi a kan wani hanya tsakanin da magaram zuwa agadas yau da bindigogi wannan shine fara yin tasiri ga nan dukan da yake magabata ba su ce kala ba tuni an umarci umarci malamai da su yi addu'o'i don Allah ya kawo sauƙin wannan babban bala'i da ya riske al'umma. Ibrahim Malam Cillo daga Namagaram RFI Hausa.